Duk miji ko mata da ya guje wa kulawan zaman iyalinsa da gangan tsawon wata biyu ba tare da wani dalili mai fa'ida ba balaguro gudanar da wani aiki wani waje ko rishin lahiya hukumci na iya hawa kansa juju goje mai muna gazibo. Ana maganar guje ma iyali doka mai lamba 6542 ta ranar tara da watan Satumba shekara 1965 ayar doka mai lamba 163 ta tana da hukunci na zaman gidan kaso na wata guda zuwa shekara daya. da biyan diya ta jika 20 zuwa jika biyu ko kuma ɗaya daga cikin wannan hukunci uwa ko uba wanda duk ya yi banza da ɗa ba tare da wani babban dalili ba fiye da wata biyu ƙin kulawa da yauni da ya rataya a kan shi a duk lokacin da matar ko mijin ya kai ƙara zai iya fuskantar zaman gidan kaso na shekara ɗaya da biyan diya a lokacin da duka rishin jituwa ta samu tsakanin miji da mata kamata ya yi su gabatar da buƙatar rabuwa wannan tambaya za ta bai ma juju daman yanke shari'a da kewa idan idan kuna da ɗa ga yanda yaunin da ya rataya kanku yake baka kulawa da ilmantarwa tarbiyyar su har su shiga ta taɓarɓarewa suna cikin titi suna bara suna shashanki shari'a na iya bin ku idan kuka shiga bugun 'ya'yanku alhali kuma bai da lahiya ana iya tuhuma ku da rashin kawo agaji da taimako na rayuwar mutum. Dankel Kalo. A wani hali ne juju ke iya ɗaukar matakin kariya kuma ya amshe ɗa ga mahaifinsa. Duk lokacin da ma'aifi ya nuna rashin kulawarsa kuma aka kimanta gani rayuwar yaron wajen ma'aifin nasa zai iya taɓarɓarewa juju na iya ɗaukan matakin kariyar yaron na ya bada shi wajen kakanninsa ko wata hawan shi ko wani ƙanin ubansa wanda ya yarda ko kuma kawai a gidan rikon yara ana iya karɓe muku ɗa saboda rashin kulawa dan ana ganin biskan ma'aifi ɗaukan ɗawainiyar ɗa ta rataya hakika ana iya kasancewa ana da talauki to amma kulawa da iyansa taimaka masa yawo shafa yaya ake yin shari'a sun hanyar shari'a na kan fanni wancan ma'aifin ya bayyana shi duk mutumin da yake da masaniya kan wahalar da yaron ke fuskanta yana da hurumi bayyana lamarin ko a harabar karyar yara a gendarmeri wajen babban alkali ko jujun yara ko ma duk inda ya ga ma'aikatan da ke kula da batun zamantakewa ko kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu biskan wannan fanni